Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da 23 ga watan Oktoba, shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarafilu hashin Gumel da sauro abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin najeriya inda suka saki fursunoni da yawa amurka tana sa ido kan rahotanni game da yadda kungiyar boko haram suke kwace unguwanni a arewa masu tsakiyar najeriya haka kuma za a ji cewa jiragen yakin rasha da china sun gudanar da sintirin haɗin gwiwa na farko a yammacin tekun pacific a ranakun 17 da 23 ga wannan wata na oktoba kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama bayan nan a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji korafe-korafe na nakasassu a Najeriya. Duk kuwa da yarin kokari da gwamnati ke ikirarin tana yi. suna iya taimaka ma wani saɓanin su to suna kiran Allah ya baku mu samu don kullum mu abin da muka kira Allah ya baku ya bamu mun gaji da faɗin Allah ya baku mu samu kwararar yanci rani zuwa babban birnin tarayya Abuja na iya haifar da kalubalen tsaro a cewar masana Ko sannan, shi ya jawo shi kuma cunkoson nan ana harin cewa wai in ka zo abuja ka zo birnin tarayya ka zo wajen samu kenan Ba ga waɗannan rahotanni sai mu leƙa jamhuriyar nijar kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirin mu na adawo lafiya wanda baba ya kubu makeri ya shirya kuma zai gabatar amma dukka mu a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin Najeriya inda suka sake fursunoni da dama kamar yadda wani jami'i ya shirya kamfanin dillancin labarai na Associated Press yau Asabar. wannan shine karo na uku da ake balla kurkuku a ƙasa da tafi yawan jama'a afirka a wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da haɗari a cikin ƙasar ta yammacin afirka inda hukumi ke ƙoƙari wajen daƙile tashe-tashen hankula an kai hare-hare musamman ma ofishin 'yan sanda a makamancin wannan a cikin shekarar ta gabata olarwaju anjorin mai magana da yawanci bai gyara hali a jihar oyo ya shaida wa ap cewa 'yan bindigar sun kai farmaki gidan yaron ne a daren juma'a kuma an fara gudanar da bincike kan lamarin wanda zai bayyana irin barnar da aka yi francis enobe na hukumar gidan yaron na najeriya shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin kuma ya ce yana kan hanyar ta zuwa wurin da aka kai harin harin na ranar juma'a shine na uku a wannan shekara a najeriya inda ake samun yawaitar laifuka a gidajen yari kuma 'yan sanda na kama wani bangare na waɗanda suka tsere. jaridar the keval da ke Legas ta rawaito a watan yulin bana cewa akalla fursunoni 4,307 ne suka tsere da gidajen yari tun daga shekarar 2017 bisa rahoton da aka tattara na kafafen yada labarai amurka tana sa ido kan rahotannin game da yadda kungiyar boko haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar najeriya lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da la'a'a'i da ke yi jami'ai a jihar Nejan Najeriya da suke kashegi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni a cikin wannan lokaci sun yi kirarin kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka biyar a faɗin mazaɓu takwas cikin ashirin biyar na jihar. Suna faɗa mutanen ƙauyukan cewa ba sa yaƙi da su amma da gwamnati da kuma hukumomi suke yaƙi. in ji Suleiman Cukuba wani jami'in ƙaramar hukumar Shiroro yana faɗa murya Amurka. amma jami'an amurka suna taka tsantsan wurin yanke hukuncin ganin yadda 'yan ta'addan ke haɓaka a cikin gaggawa lamarin da ya sa nasarar boko haram da ƙawata mai alaƙa da isis a afirka ta yamma ta kuma faɗi shi a cikin watanni da dama da suka shuɗe masana kimiyya na hukumar tantance abinci da magunguna ta amurka sun faɗa jiya juma'a cewa haɗarin yin allurar corona coronavirus ga yara masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya bai kai na kamuwa da cutar kumburin zuciya ba da ake kira myocarditis sanarwar na zuwa ne yayin da ake sa ran kwamitin ƙwararru na waje zai kaɗa ƙware a ranar talata ko za su ba da shawarar hukumar fda ta amince da allurar rigakafin ga ƙananan yara idan hukumar ta ba da izinin rigakafin gaggawa ana iya samun rigakafin a amurka a farkon watan nuwamba kwamitin ba da shawara mai zaman kansa na cibiyoyin kula da cututtuka ya daƙile su zai ɗauki batun a ranar biyu da uku ga watan nuwamba Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu fara da rahoton mu na farko. Hukumar kula da walwalan nakasassu a Najeriya ta bayyanar da cewar ta fara wani sabon shiri na mika kuɗaɗe ga wasu nakasassu a ƙasar, wanda ta ce ta haka ne kawai za a tallafa musu don moron demokaradiyya. Hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar makafi a arewacin kasar ke cewa su kuwa bangaren su ba wani abu da suka iya gani wanda ke nuna cewar ana yi da su. Hasali ma suna daga cikin masu tura wannan motar siyasar, amma kuma an bar su a tasha. Wakilinmu daga birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu L. Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. akan gana kasassu a masallatai majami'u gidajen mai da tashoshin mota na miƙa kokon barar Allah ya ba ku musamu. Wani ya saboda Rasulullahi Annabi Muhammadu. Ga mataren taron yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara goma na rayuwa cikin ragga suna neman gayar tuwo ko ba miya. Shugaban hukumar James David Lalu ya ce wannan tsari zai ci gaba da wanzuwa har lokacin da Allah ya hukunta, kuma nan gaba za a iya samun ƙara yawan waɗanda za su ci gajiya. Lalu ya kara da cewa an zaɓi waɗanda ke cin gajiyar ne daga dukkan jihohin Najeriya kuma ba nuna son kai tsakanin maza da mata ko bambancin siyasa ba. Kafin mu tara wannan da dubu hamsin ne akwai wanda muka yi mutane guda dubu goma sha biyar a Najeriya an babba su kuɗaɗe dubu ashirin ashirin ashirin ashirin da su dan fara jari da zai dan taimaka musu da kuma ya samu tallafa ma iyalin su da mu samu su tashi akwai na da yawa da suka rubuta wasiku na go godiya na godiya na godiya su wai sun su yau saboda wannan dan dubu ashirin da aka ba su yau sun zama masu jari na dan kasuwanci kasuwanci kasuwanci ke dan tattallafa musu Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu na Najeriya Abdullahi Aliyu Usman ya ce ya bincika 'yan ƙungiyarsa daga Kebbi, Bayelsa, Akwa Ibom, Benue, Gombe da Yobe sun fara samun kasafin. har ma ya zama cewa suna iya taimaka ma wani sabanin su to suna kiran Allah ya baku mu samu don kullum mu abin da muka kira Allah ya baku ya bamu mun gaji da faɗin Allah ya baku mu samu mu abin da muke so Allah ya baku ya bamu A nasu bangaren kakakin kungiyar makafi na jihohin Arewa goma sha tara Muktari Sale na nuna sai an ɗau matakai na hakika a iya kore bara kan tituna tsakanin na kasassun. Duk abin da zai baka mamaki ko sarakunanmu na makafi ɗin nan wallahi la'azimi yau in mota ta kaɗe ka kana makaho gidan sarkin makafi za a nuwa da kai. Kuma nan gwamnati ko nera biyar ba ta baka kai kasan wannan makahon ba ma san shi kai kasan ya za a yanda za ka rufe shi kai kasan ina za ka nemo shi ko albashi wa sarakunan na kasassun mu ba su da shi haba ya ilahi yaya za mu ji daɗin wannan abu shi yasa kungiyar mu kafin arewa take fafutuka ta samo taranta sisi muke bin lungu da sakuna mun lalubo makafi ƙanana muna sanya su makaranta ga tallafin kuɗin nan za a jira a ga rahoto daga sauran jihohi da kuma ɗorewar tura kuɗin da tasirin da zai yi wajen rage takaici yunwa da rashin suturar kirki nasura da mailika kaya muryar amurka daga abuja najeriya Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. jiragen ruwan yaƙin rasha da china sun gudanar da shirin haɗin gwiwa na farko a yankin yammacin tekun pacific a ranakun 17 da 23 ga watan nan na oktoba in ji ma'aikatar tsaron rasha a cikin wata sanarwa yau asabar moscow da beijing waɗanda suka yi atisayen haɗin gwiwa na sojan ruwan a tekun japan a farkon watan oktoba sun kulla alaƙar sojan diplomasiya a cikin 'yan shekarun nan a daidai lokacin da alaƙarsa da ƙasashen yamma ta yi tsami jiragen ruwan japan sun sa ido sosai wanda a farkon makon nan ya ce gungun jiragen ruwa goma daga china da rasha sun bi ta mashigar ruwan tsugaru da ke raba babban tsibirin japan da tsibirin hakaido da ke arewacin kasar. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta fitar ta ce rukunin jiragen ruwa sun bata mashigin tsugaru a karan farko a matsayin wani bangare na sindiri. Ana ɗaukar mashigar ruwan mu a matsayin ruwan ƙasa da ƙasa. ya ƙarshe hukumar majalisar ɗinkin duniya suna shirin ƙaddamar da aikin bada kafin cutar shan inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a Afghanistan. Ƙasar da har yanzu take fama da cutar mai nakasa yara duk da gangamar rigakafin na sama shekaru talatin da ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya za a fara yi wa yaran rigakafa afghanistan ne ranar takwas ga watan nuwamba a karan farko cikin shekaru uku bayan da sabuwar gwamnatin taliban ta ba da amincewarta wannan gagarumar nasara ce da yanzu za ta ba mu damar shiga ko ina a afghanistan mu bi gida-gida muna yi wa yara rigakafin in ji dr hamid jafari da harshen yaƙi da cutar shan inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya who a yankin gabashin mediterranean kasancewar polio a afghanistan da makwabci ta pakistan inda aka fara aikin rigakafin shan inna na majalisar ɗinkin duniya a watan disamba na nufin cutar na iya yaduwa a duniya baki daya rotary international kungiyar da ke tsara shirin kawar da cutar shan inna a duniya ta hasashen ɗaruruwan dubban yara za su iya shanyewa idan ba a kawar da shan inna ba a cikin shekaru goma. Hukumar WHO ta sanar da aikin rigakafin ne a ranar 19 ga watan Oktoba kwanaki biyar kafin bikin ranar polio ta duniya wani bangare na aikin kungiyar ta Rotary. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. A wani hasashe da masana ke yi wanda ke nuni da cewar babban birnin tarayya Abuja Najeriya na zama mafaka ga al'umma da ke balaguro daga sassa daban-daban na faɗin ƙasar don samun ingantacciyar rayuwa tare da gujewa har-haren ta'addanci. Ƙwararru kuwa na kokawa kan yadda hakan ke ci gaba da haifar da cunkoso da cikas a tsare-tsaren da aka shimfiɗa tun bayan fitar da taswirar babban birnin tarayyar Abuja. Daga birnin tarayyar na Abuja ga wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim inda ta duba muna dalilai da suka haifar da yawaitar mutane zuwa babban birnin. Daya daga cikin manyan titunan da suka hada garki zuwa asokoro kenan a abuja mutane ne ke kokuwa wajen samun abin hawa kazalika haka lamarin yake a wasu anguwannin sakamakon ci gaba da samun kwararowar mutane a ciki da wajen birnin adadin da kwararru suka ce ya zarce ainihin tsarin da aka yi wa birnin akan haka muka ji ta bakin dr muhammad zayyano masani kan harkan tsare-tsare da ci gaban kasa ta abuja a yadda aka yi masa an tsara idan ta yi maturity stage karshe za a samu mutum miliyan uku da digo biyu amma a yau saboda dalilai na siyasa saboda ita ce hedikwata ta najeriya da kuma kasuwanci mutane na zuwa neman arziki da kwangila har da dalilai na tsaro ma idan muka duba za mu ga cewa yau gaba daya arewa ko kuma najeriya gaba daya kusan abuja za mu ce ta ko ina samun tsaro so mutane da yawa a arewaci da kudanci sun gudu sun dawo abuja saboda wannan dalilai wani kiyasi yana cewa a yau a abuja akwai mutane da sun kai miliyan biyar so ke ga ba karamin rata ba ne tsakanin abin da aka tsara da kuma abin da garin mutanen da yake da su a halin yanzu. Sakamakon yadda ake ci gaba da samun karuwar mutane a Abuja, mazauna garin sun danganta birnin a matsayin garin da ya fi ko ina tsadar rayuwa a Najeriya. Sunana Muhammad Sani mazaunin Abuja ne amma mutumin Bauchi. Ina ga shekara na yanzu wajen ashirin da bakwai kenan a cikin Abuja. Me yasa ba za a samu tsadar rayuwa ba? Mutum ɗaki ɗaya da naira dubu arba'in ake biya a shekara. yau wannan gidan idan za ka karɓe shi a shekara he kana da miliyan daya da kusan dubu ɗari da wani abu akwai wani law da ake kiran shi a economic wai da higher da quantity demand the higher the price to yanzu duk lokacin da ka zo ne mutane an zo ana ta neman gida ana sai price din da ka samu su to amma lokacin da babu mutanen ana neman masu shigan to akwai abubuwa da yawa da ya jawo har kika duba yanayin abinci yanayin karatu na yara yanayin wane ne da cunkoson nan shi ya jawo shi kuma cunkoson nan ana harin cewa wai in ka zo abuja ka zo birnin tarayya ka zo wajen samu kenan shugaban hukumar da ke sa ido kan tsare-tsare a babban birnin tarayyar najeriya abuja garba kwamkur ya bayyana cewa tun fil azar an tsara birnin ne ta yadda zai yi gogayya da wasu manyan birane don haka ake kokarin tantance waɗanda ba su da takardar shaidar mallakan filaye a birnin birnin tarayya nan an riga an kyara shi da zai zo ya dace da najeriya da kuma ya kwamfitin da kowane irin kasa da za ka je ka gan sabon rintara so shi sa duk wanda bayi da takardan fili abuja in ko kana da filin ma sai ka zo ka same mu a baka yanci cewa ga irin gini da zaka yi ga irin wanda ba za ka yi ba so duka wannan akwai control amma wansu za ka gani ba su da takadama na a ce filin su ne abuja to irin wannan ba masu su dade zai zama mana da damuwa saboda me akwai ishu na security waɗannan mutane irin 'yan fashi da 'yan banga da su mai dinnan sukan zo cikinsu su zauna da dare kuma su fito su je suna ta yin abubuwa da yana ta damun garin. Sakamakon karuwar adadin mutane da ke shiga birnin walau don samun ingantaccen rayuwa ko wani dalili na daban. Nan da shekarar dubu biyu da da talatin biyar adadin mutanen garin na iya kaiwa miliyan goma sha ɗaya abin da ya zarce yawan mutanen da ya kamata su zauna a birnin kamar yadda aka tsara tun farko. Shamsiya Hamza Ibrahim. Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar a cikin irin ayyuka da ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNO ke gudanarwa inda ta himmatu wajen ganin an kawo ƙarshen tafiye-tafiye na ƙaurar bakin haure zuwa ƙasashen yammaci, musamman wadda ta shafi mata da ƙananan yara da ake yi da su a wannan mummunar hanyar. inda aka shirya wani taro na wayar da kan al'umma game da illoli da suke tattare da wannan ƙaurar. Wakilarmu Tamar Abari ta yi tattaki zuwa yankin ga kuma rahoton da ta haɗa muna. Madam Haruna Fatimata Abubakar ne ita ce wakiliyar ta Onifam ta haɗi makasudin wannan haɗuwa tasu. Makasudin haɗuwa ga tamu hatsari dai da an ka yi can wani rizar da mata da yara wajen ɗari da wani abu suka rasa rayukansu don shi dai ne sa muka ɗauki aniya mu kama ma gwamnatin nijar deja da yake na yana ta ƙoƙari cikin wanga yaƙi da tahiyar migration irregular kamar tahiyar da babu takarda babu babu inci shine migration irregular dan dai mu kama ma gwamnati gwamnati ta kama musu dan ai limitan wahalar da ake sha wajen tahiyar Tun shekara ta 2013 ne dai aka samu mata da yara 'yan taburada da suka halaka a cikin hamadar Sahara abin da ya sa yankin na kance kaurin suna. Bubakar Mamadu Yaro magatakarda ne na shugaban gundumar ta kance ya halarci wannan haduwa. to dangance da wannan abubuwa duka da suka wakana kenan gwamnati ya jajirce kuma su ma 'yan jarida a nan su ma sun taka rawar gani saboda sun kaurara abin har ya kai gwamnati shi ma ya ɗauki abin da mahimmanci ya je ya jajirce ya nemi masu hannu da shuni da dama wanda suka zo cikin kasan kacan nan taimaka ma wani al'umma musamman kokari ina ne wanda onifam suke yi yanzu suna nan cikin kasar kance suna taimaka ma mace dubu da samari guda ɗari biyar don magance wannan tafa-tafan kuma cikin hakan kin tabarkalla abin da suka yi ya sa mata da dama kuma ya sa ha'ilo samari da dama suna dogara suna tunƙawo mana da abin da aka musu suna nan zamne suna cin gajiyar irin wannan taimakon da aka musu ashe sun gani tun lokacin nan kawai bata lokacin da suka yi ta yi wannan tafiye yanzu sun yi na'am sun zamna an buɗe musu hanya suna nan suna suna suna cin gashin kansu. Yan jaridar da Onifam din ta gana da su ta yarjejeniya da su kan waye kan al'ummar yankin kance ta hanyar yada shirye-shirye. Ɗan jaridan ka da muka tattara mun yi convention na wata biyu na division don mun kamo su computer na basu a registrar muna basu su kuma kayan aiki yawa har da bateri na panel solar don su ma su diffusion kin na wata biyu cikin jaridansu. onifam ta kama ma waɗannan mata da sana'o'i wanda zai taimaka musu su fasa zuwa wannan taburada sun yi noman rani sun yi noman damana mun kawo musu formatrice mai musu horo sun sarrafa zogale riɗi wake sun yi produce yawa wajen da ishirin sun kai kamar kayan da suka noma su ne suka zo suka sarrafa za mu musu salon yawa baje koli za mu kira mutane su zo su ga kayayyakin da suke sun ka sarrafa dan mu taimaka musu su da kayan nan kayan plus souvent koko su saida shi ba da tsada ba koko kayan su lalace saboda shi ne muka kawo ga taimako ko na sarrafa sarrafin mu tamara bari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya zai dora ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata a tattaunawar wakilinmu sadi sha'ibu malumfashi da malam muhammad awal direba mazaunin unguwar badarawa a kaduna akan irin kalubalen da direbobi ke fuskanta a aikinsu na kai komo da motoci a hanya a makon da ya gabata mun kai inda malam awal ke bayani a kan yadda wasu direbobi ke daukar kaya fiye da kima da motocin daukar mutane wanda hakan na cikin dalilan da ke haddasa hatsara akan hanyoyin kasashenmu mu ga dai ci gaban hirar tasu wani dai abun da nake kallo shine akwai son zuciya irin ta direba motar nan dai an yi ta ne akan cewa akalla ka ɗiba fasinja da ita ba wai ka ɗiba kaya da ita ba to amma wasu suka maida ta ta ɗiban kaya wani shi bai ma la'akari da cewa wai kawai ya ɗauko motar nan da tunanin cewa ya ɗiba fasinja ne a'a shi kawai abin da yake nema kayan saboda masu kayan suna biyan makudan kuɗi a kai so don haka shi hankalin shi akan nan yake to kaga ko in kai ma mota ka zuba mata kayan da bai dace ka ɗauka ba kila motar nan a kura take bukatan a ɗaukan mata misali ko pickup da ake cewa ita ake bukatan a ɗauki kayan nan da ita to ka ce zaka sa kaya har a saman mota har abu wani lodin ma dai in ka kalle shi kawai zaka ga cewa gaskiya akwai rashin lissafi da tunani tunani a ciki da sauransu tunda wani lokaci wani bai tashi tasowa daga inda yake sai da daddare eh. yake tashi tasowa saboda yana tunanin cewa kada ya haɗu da jami'an hanya in ya haɗu da jami'an hanya lalle ya tabbatar da cewa za su kama shi sai ya haƙura ya biyo dare ko mun matsalar da yake ganin zai iya fuskanta bai san dai wani kalubale zai iya fuskanta ba zai biyo dare da ita lalle lalle tabbas akwai sakaci wani lokaci kafafun motar nan suna fita amma dai in har fasinja kake ɗauka mutum uku hudu a cikin motarka to insha Allah in dai zaka kula ka je ka ɗan yi aikin ka tunda hanyoyin akwai ramuka kwarai da gaske dole in ka buga wani lokaci noti ya amsa boris ya amsa da sauransu in dai zaka kula wajen kwana biyu uku hudu biyar ka samu bakanike ya kwance ya duba ko ba zai komai ba ya maka garis din su so insha Allah zaka tafi lafiya lau ba tare da tunanin cewa ta fita ba mafi galiban wanda take fitan ka ba fasinja ka ba ka yayi ma mota yawa su dole a samu irin wannan issues din kuma ka bigi rami dole a samu wannan matsalar taya ta fita lallai zahiri tana fita to amma kuma dukin ganganci yana jaman dogarawan hanya kamar su suna nuna cewa baya ga waɗannan dalilai da ka bayyana akwai kuma gudu na ƙin ƙarawa da da masu ƙananan motoci na haya ɗinnan sharon golf da wannan uh, opel din nan da wanda suka fi amfani da ita hanyar bauchi suna yawan samun hatsari saboda mugun gudu. eh to gaskiya akwai mugun gudun a ciki don wasu daga cikinmu suna irin wannan mahaukacin gudun akwai wa'inda ma an ka kalle su zaka ji an ce maka ai wane ya yi suna saboda an san shi da irin wa'annan mugun gudun kuma bai hana cewa wanda yake ɗauka su shiga motar shi saboda su ma suna bukatar cewa abin da suke so kila su je su maybe yan kasuwa ne ko kuma wani uzuri ya kai su sun san shi za su kira shi bai hana su je su shiga su motar shi amma tabbas kam akwai mugun gudun nan da ake yi tunda yawanci direbobin zaka sami same su suna irin mugu mugun sauri wani zai ce maka yana so ya je wuri ya lissafa misali nan da awa biyu ko nan da awa daya ko nan da awa uku ya kai shuri maybe kila wurin zai iya daukan cewa awa biyar zai iya daukan cewa awa hudu amma shi zai zage zai zage cewa a wannan awa hukun ya so ya takura kanshi sai ya kai kanshi wannan wurin da sauran saboda yana da wata manufa ta shi ta daban to kaga in haka ne a irin wannan abu kamar manya na sanya ya shiga so barkatai zai iya cewa yana so ya shiga so biyu ko kuma zai iya cewa inda ya je kila baya so so ya kwana a wurin shi bukatar shi duk yanda ya je dai ya kokari a ce kafin dare ta kulle mishi ya dawo gida to in yayi duk amfani da wayannan tunanin da sauransu zuciyar shi a lokacin tana gaggawa to shi yasa wani lokaci garin wannan mugun gudun duk abu in ya dan gitta kankani sai ka samu cewa azdin ya shiga ciki an yi hatsari to yanzu a matsayinka na wanda ka jima kana wannan aiki kuma kamar yadda kai bayani kana kula da motar ka akai akai wani shawara za ka ba wa sauran direbobi 'yan uwanka na golf sharon da bosses dinnan masu tafiya mai nisa daga jiha zuwa wani jiha daga wani babban gari zuwa wani to ni yadda za a kaucewa aukuwa hatsarurruka don aje lafiya kuma dawo lafiya. To abu na farko dai da nake ba da shawara ina so gwamnati eh, misali musamman gwamnatin tarayya hanyoyin da muke fama da su a ƙasar nan namu gaskiya mafi galibin za a same su a lalace. Sannan su direbobi 'yan uwana shawarar da nake ba basu shine rayuwar nan dai guda ɗaya ce. Sannan in har baka mutu ba to akwai nakasa a ciki yau ba za a so a ce ka ce ka kalla kanka a matsayin ko baka da kafa ko baka da wani sashin jiki naka ba ko kuma wata halittar ka ta canza duk da jarabawa ce ta Allah amma dai ka kula yana da kyau ko mu kula din yana da kyau ya kamata irin wannan mugun gudun da ake da wannan sa zuciyar da ake cewa a sai na je wuri su bi ko kuma a ina so sai na je wuri nan da minti kaza to da Allah ina kira ga yan uwana direbobi don Allah don annabi su kula su daina irin wa'annan saurin da sauransu duk abin da ubangiji ya kaddara cewa za ka same shi wallahi za ka same shi wani lokaci za ka fita ba tare da ka samu komai ba kuma haka Allah ya so. a yau ma nan za dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sanin sha'ibu malumfashi da bakunsa Malam Muhammad Awal da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yara a kudu maso yammacin najeriya inda suka sake fursunoni da dama kamar yadda wani jami'i ya shirya kamfanin dillancin labarai na associated press yau asabar wannan shine karo na uku da ake balla kurkuku a ƙasa da tafi yawan jama'a a afirka a wannan shekara an ƙara nuna damuwa game da yadda wuraren tsare mutane da ke da haɗari a cikin ƙasar ta yammacin afirka inda hukumi ke ƙoƙari wajen daƙile tashe-tashen hankula amurka tana sa ido kan rahotannin game da yadda kungiyar boko haram suke kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar najeriya lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da la'a'i da ke yi jami'ai a jihar Nejan Najeriya da suke kashedi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni. A cikin wannan lokaci sun yi kirarin kungiyar mayakan tana cikin ƙauyuka 500 a faɗin mazaɓu 8 cikin 25 na jihar. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin darenku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan? Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Peace.